No, eh, ne um no, no, Yeah.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 dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa da horewarsa ya ba mu dama yau goma sha hudu ga watan ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 daidai da 29 ga watan 6,226 miladiyya miladiya yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara mukaddimar wannan littafi aljami na al'imamu turmibi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wanda ya fi shahara da sunanin turmibi bayan kammala karatunmu na bulugul maram a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Bilal da Rabah da ke tula cross unguwar Fadamar Mada a cikin garin Bauchi cikin yardar Allah subhanahu wataala za mu fara littafin Al-Jami' na al-Imam Tirmidhi Allah madaukaki ya ji kansa da rahama a abu da wannan karatu namu Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da halartar malamin mu a Sheikh Sha'ayawu Yusuf Ahmad abu zainab ya halarci wannan majalisi ya so a ce ya halarci khatma da bulugul maram amma sai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara lokacin baya Najeriya ya tafi Saudi Arabia to la Allah biyan bashi ne tunda bai zo rufe bulugul maram ba ba ce to zai zo bude sunan na al-Imam Tirmidhi yadda Allah maɗaukaki ya kawo shi budewa wannan littafi na al-Imam Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya nuna mara da zai zo khatmar sunan tirmidhi ya samu rakiyar a malam murtaba limami ne na juma'a a federal locus ɗaya daga cikin manya-manyan makusantan malam ɗin cikin manya-manyan almajiransa mukarrabansa har yanzu akwai malam adam usman shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan mukarraban malam ne akwai kuma babban yayana mai unguwa wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan mukarrabai a madalisin na malam duka sun yi masa rakiya muna rogon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi abinda zan fara magana magana su shine kasancewan wannan littafi na aljami' ko a sunan na alimami turmizi? yana da ɗan wato ɗan dawi a wajen 'yan ƙananan ɗalibai tunda nuskar da muka samu mafi sauƙi ita ce nuskar da aka ce naira dubu goma sha uku to naira dubu goma sha uku a wajen ɗan ƙaramin ɗalibi wani za ka samu koyarwa yake a islamiyya ana biyansa dubu shida wani dubu goma zai iya cirewa albashin wata guda ya ce wannan littafi da wahala ya iya cirewa ya saya to ganin haka sai muka tallata wasu bayan Allah muka ce wanda Allah madaukake hore musu akwai bayan Allah da kuma suka amsa kiran suka taimaka a cikin wannan masallaci akwai wani bawan Allah da ya sayo nuska goma nuska ɗaya ya ce a kai masa gidansa nuska ɗaya ya ce a barta nuskar masallaci ne nuska guda takwas kuma ya ce a nemi ɗaliban ilimi a basu in Allah ya yarda za mu zaɓo ɗaliban da muka san cewa suna lazimtan karatu musamman karatun bulugul maran da muka kammala duk wanda yake aka yi lazimta karatun bulugul maran yana da afdaliya Akwai wanda ba shi ba za a ga wasu ɗaliban ma ba su zo ba saboda suna tunanin ba su da littafi sannan ɗazun nan na sake magana wa ɗaya daga cikin 'yan uwa a wato alhaji ahmad ɗan gidan ahmad mu'azu shi ma ya turo kudin nuska guda goma ya ce a saya a ba wa ‘yan uwa kenan insha Allah muna da nuska goma sha takwas wadda in Allah yadda za mu raba wa ‘yan uwa kuma za mu raba ne gwargwadon yadda muka ga mutum yana lazimtan karatun bulugul maram da kuma wanda suke lazimtan da wasu karatuttuka ba za mu raba haka kawai a masallaci ba wani ma bai ita da baki ba Allah sai bai koya karba saboda ya ga na kyauta ne wani wani lokaci wata shekara ina ga malam ya fi ni sanin wannan abin saboda a masaukin alhadai aka yi shi kuma shekara da shekaru na aiki a hukumar alhadai wani ɗalibi ya ba da littattafai kwalaye manya manya manya littattafai akan za a tafi masa da su Najeriya aka zo aka aje a kofar gidan alhadai a cikin kwalaye kafin a ɗauka a kai a loda su a jirgi alhadai suna dawowa daga masallaci suka ga kwalaye suka ce a wannan sabil ƙura'ani ne aka kawo sabil kawai aka fasa kwalaye sai kaga ga mujalladi ne a hannun wancan mujalladi na goma an rasa ina yake mujalladi na tara saboda su ƙura'ani suka ɗauka kawai sabil ne in shi yasa dole za mu tantance mu ga waɗanda suke lazumtan karatu kuma suke da background ɗin da za su iya karatun sai mu ba su wannan ne na faɗa ne saboda in faranta wa ɗalibai rai na san wasu suna damuwa akan ya za su ci mallakar littafi din insha Allah Allah ya taimake mu mala aliyu kai ne na farkon Allah ya Allah ya muna albarka zamu mu dan yi tarjama ne ta al-Imam at-Tirmidhi kadan ba za mu yawaita ba kuma shi ma karatun na al-Jami' insha Allah ba za mu wasa'a ba za mu yi shi a takaice saboda na fahimci cewa sharhi da yawa akan a karatu yana rike karatu ne kawai amma fa'idar da ake rike ba ta da yawa za ka ga cewa in malami ya zauna bayan minti goma sha biyar na sharhin hadisi abinda ɗaliban za su rike gaba ɗaya bai wuce da minti biyu ba ko minti uku sauran shi kaɗai ya faɗi kayansa shi kaɗai ya tashi da kayansa saboda haka za mu taƙaita sharhi a cikin wannan littafi domin mu samu mu sauke shi da wuri in Allah ya yarda wannan littafi kamar yadda muka sani littafi ne na al'imamu turmidi الإمام الترمذي شعر له أن أنه حديثي الحافظ الناقب الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي هكما لم يسكى فننسو ننسى دنس بسا أسلي الإمام الترمذي رحمه الله يا شهرة da kunyas da alkunyarsa Abu Isa kuma kamar ka ce abin da ya fi so kenan saboda cikin littafinsa aljami' ba za ka je na faɗan sunansa ba ya ce Muhammad ibn Isa baya faɗa sai ce qala Abu Isa wanda yake nuna ba abin da yake so kamar alkunyarsa Abu Isa at-Tirmidhi daga shi yasa inda za a faɗe shi za a ce Abu Isa at-Tirmidhi saboda alkunyar sannan da yake yawan faɗanta ya nuna cewa yana so a kira shi wannan alkunya duk da cewa alkunya da abu isa malamai suna da sabani akan halaccinta shin ya halatta mutum ya yi wa ya sa wa kansa alkunya da abu isa ko bai halatta ba wasu malamai suna ganin bai halatta a yi mutum alkunya da abu isa ba saboda wani hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum ana ce masa abu isa yace kai ne abu isa ce eh yace fa inna isa la aba yace ka sani fa isa shi ba shi da baba annabi isa ɗan bare mu yana da baba ne ba shi da baba to wasu suka ɗauki wannan a matsayin hani to sai da hadisin gaskiya hadisi ne mursali bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama ba amma an samu riwaya ingantacciya daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi wa mutum biyu tankiya ɗaya ya masa bulala ɗaya ya masa tankiya da ya ji ana ce masa abu isa ya ji ɗansa ya yi masa ya yi alkunya da abu isa ya sa ya yi masa bulala ya ce fa inna isa la abalahu ya ce ai annabi isa ba shi da baba don me za ka yi alkunya da abu isa sannan ya ji mughira dan shu'ba radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ina alkunya da abu isa shi ma ya masa tsawa yace dan me zaka alkunya da Abu Isa sai dai Abu Abu Ghira ibn Shuba radiyallahu ta'ala ya bashi amsa yace ai Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji ana ga masa Abu Isa kuma bai hana ba da wannan sai ke nuna cewa ya halatta a cewa mutum Abu Isa amma dai shi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana ganin shi yana ganin karahiya ne suka ce yana ganin kaman karahiya kaman bai dace ba wata riwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya ce inna isa la'aba lahu suka ce in har da zai inganta ma to zai zama a babin mizahi ne manzon Allah yake yi ba wai hani manzon Allah yayi ba da ya ce kai ne abu isa sai ce to isa ya bai da baba kaga wannan kamar ya fi kama da mizahi wasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake don manzo Allah yana mizahi yana yin wasa na magana sai dai la yaqulu illa khairan illa haqqan annabi baya ko mizahi zai ko wasa zai da dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin mizahi sai abin da yake gaskiya ne duk abin da annabi zai faɗa gaskiya ne ko tawa ko na wasa ne to zaman da suka dauki hadisin ya inganta suka ce mizahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina so ka bani abin hawa ka bani abin hawa da zan tafi da shi yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zamu baka waladun naqa waladun naqa yawanci idan an ce waladun daka ana nufin ɗan ƙarami kamar ka ce ne zan baka ɗan saniya in ka ce ɗan saniya da Allah mai za a ɗauka ɗan ƙarami za a ɗauka an gane ku za ka ɗauka ɗan ƙarami ne amma manzo Allah mai zahi yake yi sai ya ce yaya zan yin hau ɗan saniya kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace a ah, to duk girman bujimi ai saniya ce ta haife shi ai ɗanta ne ko mun girman bujimi ɗan waye dan saniya ne kaga wannan mizahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mizahi da a inna isa la abalahu da haka ya halatta ai kunya alkunya da da abu isa an haifi al-imam at-tirmidhi rahimahullah a shekara ta 209 shine abin da ya shahara a wajen malamai shekara ta 209 wannan kuwa ga wanda ya san tarihin ilimin addinin musulunci zai san cewa wannan lokaci shigan karni na uku a wannan lokacin ne duk duniyar ilimi ta baje wato ilimi ya bazu a duniya domin ashabul kutubu sitta din nan duka a lokacin suka rayu da ma wasu waɗanda ba su ba ma'ana da duniyar wato yaɗuwar ilimin addinin musulunci babu kamar wannan lokacin dama to lokacin aka aka haifi Abu Isa at-Tirmidhi a ah, an haifi abu isa a tirmidhi rahimahullah a wani ƙauye da ake ce da shi bug ana ce da shi a kusa da tirmidh ba a tirmidh din aka haife shi ba a wani ƙauye ne bug kusa da tirmidh amma saboda shi tirmidh ɗin ya fi shahara to sai ake danganta shi zuwa ga tirmidh garin saboda la'alla wancan garin bai shahara ba ƙauye ne an fahimta ko za a ga mutum ai a wani gari yake a Bauchi state amma in ya je wani wuri sai ce shi dan ina ne sai ce dan Bauchi saboda Allah garin nasu ba a san shi ba in ya faɗa dan haka sai ya ce sai ya fadi wannan garin nasu an gane ko dan haka shi yasa ake danganta shi zuwa ga shi wannan gari Tirmidhi nisbar sa ake cewa a Tirmidhi tana koma zuwa ga wannan garin ne malamai suna magana akan yadda ake faɗan tirmizi ne suna faɗan fiska uku wasu suka ce ana cewa a tirmizi ne da kasar da sin wasu suka ce ana cewa a tarmizi ne bi fatih ta wasu suka ce ana cewa a turmizi bi dhammi mita duk sun faɗa wannan yana komawa zuwa ga wani lokaci ka ga gari guda ɗaya ne amma yadda ake faɗansa ya sha bambam gari ne guda ɗaya amma sai ka ga wannan yana faɗan kaza wannan yana faɗan kaza wannan yana faɗan. abin da ya fi shahara da shi ne turmis amma ana cewa tarmis ana cewa kuma turmis in ka tuna a kwakwalwanka za ka yi tuna wani gari da ka sani wanda za ka ji ana faɗin da suna da suna da suna biyu yanzu ko makka za ka ga Allah malaukakin sarki da ya sai ce inna awwala baitin wudi alinasi lallabi bi bakkata kaga ana cewa bakka kuma ana cewa me makka kaga kuma duk gari ɗaya ne ko a nan yanzu misali in ka tuno kamar fatasko ina tana cewa ina mamaki da sai in ga in za a faɗa yanzu ta ce fatasko amma an rubuta sai a ce be fortiscum ka gani fortiscum ake rubutawa amma za a faɗa yanzu ta ce be fatiscum wasu kuma su ce be fatascum amma kaga a rubutu kuma yawanci fortiscum ake rubutawa to wani lokaci da ma gari yana samun haka to shi yasa shi ma wannan gari yake da ake faɗa masa haka amma suka ce abin da ya fi shahara a wajen su mutanen garin a tirmidhi suke cewa ba a tarmidhi ko a turmibi ba malaman da suka shahara da a tirmidhi guda uku ne guda uku ne na farko daga cikinsu su abul hasan at-tirmidhi wanda ake ce masa a tirmidhi al-kabir wanda shi malamin al-imam tirmidhi abu isa ne malamin sa imam al-bukhari ne an gane ko malamin sai ibnu kuzaima ne yana riwaya daga al-imam ahmad ibn hanbal kai tsaye wannan ana ce da shi at-tirmidhi wal kabir in ka ji a ce at-tirmidhi wal kabir to ba wannan abu isa at-tirmidhi ake nufi ba wancan at-tirmidhi din malamin wannan tirmidhi ne amma shi ma daga wannan garin yake sannan akwai hakimu tirmidhi wanda shi kuma ƙasa yake da su wani malami ne mai harkar tasawuf da yawa wani lokaci ma'abuta son zuciya da bid'a sai su nakalto magana daga gare shi alhakimu turmibi sai su ce rawahu turmibi sai su shiru in ka ji sai ka ɗauka cewa abu isa a turmibi ne sai ka je ka ta shan wahala a cikin sunan turmibi ba za ka samu ba a can littafin sa annawadir wal usul wani littafi da yake hatsin bara akwai na ci akwai na zubarwa a can ya faɗa akwai tarukuce da yawa a cikin littafin to sai su ɗauko littafi karatu daga can amma sai su ce maka ai al'imamin ne ya fitar da shi in ka zo sai ka ɗauka cewa suna nufin abu isa a turmidi ne ashe suna nufin hakimu turmidi wanda ake cire shi abu abdullahi a turmidi. al'imamu abu isa a turmidi a inda aka haife shi a wannan ƙauye a nan ya tashi kuma ya tashi gidan ilimi da aka tun yana ƙarami ya yi takar ya fara karatu amma sai dai ya yi tafiye-tafiye da yawa a shi wannan turmis din ko turmis din garin yana karfin shi yana kasar uzbekistan ne a yanzu a wancan lokacin ya yi tafiye-tafiye ya je khurasan ya je iraki ya je hijaz ya je garuruwa da yawa amma dai akwai garuruwan da a wancan lokacin sun shahara da ilimi amma riwaya ta nuna cewa shi bai je ba kamar yankin sham an ce imam tirmidhi rahimahullah bai taba zuwa can ba in kaga yayi riwaya daga mutanen garin to yana riwaya ne da wasita da wasu malaman da su suka je amma shi bai je wannan yankin ba a al-imam tirmidhi rahimahullah kamar sauran malamai yayi karatu a wajen malamai da yawa domin kana so ka samu ilimi dole ce kai malamai da yawa gwargwadon yadda kai malamai da yawa gwargwadon yadda ka samu ilimi don kowane malami akwai fannin da ya kware kowane malami akwai abin da ya iya abinda wancan ya iya ba lalle ne zama wannan shi ya iya ba abinda wancan wai kware ba lalle ne zama wannan ya kware ba kuskuren da wancan ya fada ba lalle ne wannan ya fada ba to yana daga cikin abin da yake sa ake ake yawan malamai al-Imam Tirmidhi yayi malamai daruruwa da yawa daga cikin su waɗanda suka shahara akwai Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Imam al-Bukhari mai littafin al-Jami' sahih malamin al'imamu Abu Isa a tirmidhi ne kuma yana daga cikin ma malaman da suka fi tasiri da shi al Abu Isa at-Tirmidhi ce bai tasiranta da wani malami kamar yadda ya tasu da Muhammadu bin Isma'il al-Bukhari ba yana yawan ruwaito hadisi daga wajensa kuma yana yawan ruwaito magana akan hadisi daga wajensa duk inda ka ji al'imamu imam at-Tirmidhi ya ce sa'altu Muhammadan an hadha al na tambayi Muhammad akan wannan hadisin yana Muhammad bin Isma'il al-Bukhari in ka ji ya ce qala Muhammad idan Muhammad ya ce to yana nufin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Malaminsa ne wanda ya tafirantu da shi matuƙar tafirantuwa ya samu ilimin ilal da yawa a wajen al-Imam al-Bukhari haka nan daga cikin malamansa akwai Muslim ibn al-Hajjaj shi ma sahibu sahi, shi ma malamin al-Imam tirmidhi ne duk da cewa a cikin littafinsa sa bai kawo bai ruwaito hadisi daga al-Imam Muslim ba ko daya haka nan daga cikin malamansa akwai abu dawud as-sijistani wanda yake da littafin sunan sunan abi dawud shi ma malaminsa ne amma dai shi ma bai ruwaito hadisin a cikin a cikin aljami'u ba ko a sunan daga cikin malamansa akwai qutb ibn sa'id La'adin ibn sa'id da ali ibn hujr da ishaq ibn rahawiya da muhammad ibn bashar da hannad ibn sari waɗannan duka malaman imam al-bukhari ne abinda zai nuna maka cewa duk da cewa ɗalibin imam al-bukhari ne amma sun haɗa malamai da yawa duk waɗannan malamai Imam Bukhari ne Qutayba ibn Sa'id malamin Imam Bukhari ne Ali ibn Hujr malamin Bukhari ne Ishaq ibn Rahawi malamin Bukhari ne Muhammad ibn Bashar malamin Bukhari ne haka Hannat shi ma malamin Bukhari ne wannan yake nuna wato tabakar su kusan daya da al-Imam Bukhari amma yayi karatu mai yawa a wajen al-Imam Bukhari duk da cewa al-Imam Bukhari din shi abin da yake fada duk da ya fi kama da tawadu amma abin da yake cewa abu al-imam tirmidhi yace man tafa'atu bika akthar min man tafa'ata bi abinda na amfana da shi a wajenka yafi abin da ka samu na amfani a wajena haka al-imam bukhari yake ga al-imam tirmidhi amma da yawa malamai sun dauki wannan a matsayin tawabu ne tawabu ne wannan ya nuna maka cewa tabaka su guda daya shi yasa suke cewa shi karatu in kana so ka same shi to sai ka dauka a wajen wanda yake sama da kai ka ɗauka a wajen sa'anka kuma ka ɗauka a wajen na ƙasa da kai shi ka yi haka kafin ka samu karatu al'imamun bukari da kimafin lamu tabaraka wa ta'ala al'imamun turmidi ya ruwaito hadisi daga wajensa da yawa malamai suka ce sama da riwaya ɗari daga al'imamun bukari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala amma kamar yadda muka faɗa kamar imam muslim abu dawud duk malamansa ne amma bai yi riwaya daga wajensu ba al-imam tirmidhi rahimahullah ana buga misali da shi wajen hadda kwanya da Allah madaukake hore masa malar duk mutumin da ya zo a wannan zamanin har ka an faɗe shi a harkar ilimi to wallahi ba na wasa bane duk wanda ka ji a wannan zamanin dai har yi fice akan ilimi kowane bangare ne a karni na ukun nan in dai ka ji shi an faɗe shi akan wani fage na ilimi to wannan ba kan wallasa ba ne da haka imamu turmizi yana daga cikin wanda ake kirga su a matsayin wato masu zaƙaƙuranci masu kwanya a wannan zamanin ya ishe ka kawai abin da alimamu bukari din ya faɗa cewa abin da na amfana da shi a wajenka ya fi abin da ka amfana da ni wannan kawai ya ce nuna maka zaƙaƙuranci da ƙwaƙwalwa irin na a tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da suke kawo wani kissarsa wajen kwanyarsa a ya ruwaice hadisi ya hadisin wani malami ba daga wajensa ba kai tsaye to sai ya haɗu da malamin yanzu sai yana so ya ruwaito a wajensa kai tsaye domin ya samu uluwus sanad isnadinsa ya ƙara ɗaukaka domin isnadin ka yana ɗaukaka gwargwadon yadda ka samu kusaci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da idan malaminka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malami biyar yanzu in ka samu wanda in ka ɗauka a wajensa malami hudu ne to sauri kake ka koya a wajensa saboda isnadin ka ya ƙara ɗaukaka yanzu tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum hudu ne kadai haka in ka samu mai uku ulugu sanad ka san hadisi ka karɓe shi a wajen malami goma amma in ka ji shi a wajen a wani gari a wajen wani malami wanda in ka karba a wajensa sai zama tsakaninka da manzon Allah bai wuce mutum biyu ko uku to sauri kake gaje ka karbe shi saboda ka ƙara samun ulul sanad an fahimta ko shi yasa za ka ga har malamai girgawa suke su ga wane ne yafi ulul sanad a cikin a cikin a cikin malamai masu yanzu shi al-Imam Tirmidhi suka ce fulafiyat ɗinsa guda ɗaya ne ma'ana hadisin da aka samu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku guda ɗaya ne a cikin jami'i gaba ɗaya amma al-imamu al-bukhari yana da guda 22 wanda tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne kadai daga malamin sa sai ka samu tabi'i sai ka samu sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-imamu at-tirmidhi hadisi ɗaya ne hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya ruwato shi a cikin wannan aljami din tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin tsakaninsa mutum uku ne kwata-kwata amma al'imamu bukari yana da guda guda 22 al'imamu musulun suka ce bayi da koɗe ma bayi da koɗe suka ce to saboda ululu sanad wato yadda suke son su samu ɗaukakar isnadi da ya haɗu da malamin sai ya ce bari ya je ya ɗauko bari ya ɗauko hadisan da ya ruwaya da aka ruwaya daga wajensa don ya ruwaya daga wajensa kai tsaye ya je ya ɗauko jakarsa a cikin jakar ya ga takardunsa a ciki ya ɗauka cewa takardun da suke cikin nan takardun hadisan wannan malamin ne da haka ya tafi da jakarsa sai da ya je gaban malami bai fara karanto hadisi yana buɗewa kawai sai ga ashe takardu ne ba rubutu kamar dai kai ne ka rubuta hudubarka eh kana sauri ka ɗauka kasa sa aljihu ashe ɗaya da ka yage wanda ba mai rubutun ba ka ɗauka sai da kawo mumbari za ka fara karanta hudu ba kana zaruwa sai farar takarda <laughs> kaga lokacin sai dai kwanyar ka kawai tafi da dafi an gane ko to haka da mamu tirmi zai sami sai za a zaro takardu kawai sai ya gaba ya ba komai babu komai a ciki kawai sai kama karantawa sai kama karanto hadisan da ka malamin ya leko sai ya ga alamar ba komai a cikin takardar ya ce kai karkare na mu hankali mana na ga takardar da aka ba komai sai ce eh, ga abin da ya faru wallahi na ɗauko takardun na ɗauka cewa takardun da suke dauka da hadisan ka ne sai da na ɗauko fito da su sai na ga shi ba komai sai na fara karantawa da kada na haddace su ya ce duk haddace sai ce na haddace duka ya ce duk karanta musu kuma duk karanta su daidai ka san akwai bambanci tsakanin abin da ka shirya zaka karanta da ka da kuma abin da baka shirya ba yanzu malamin da ya zo zai yi hudu ba in yayi shirin dama zai yi hudu ba sadaka ne to zai iya yi dan dama ya tsara abin da zai yi a kwakwalwarsa ya tsara komai amma wanda ya rubuta a takarda fa shi yanzu fanko ne bai shirya komai ba da ya zo babu takardar to shi kenan magana ta gani sai dai dabara kuma in yana da ilimi a lokacin to zai iya tahdirin wani abin da zai yi ko wancan abin ko kuma wani abu daban in ko babu to da ya samu matsala an sa wani bawan Allah ya karanta hudu ba liman bai zo ba liman bai zo ba aka duba ba na'ibi kawai sai aka ce mallam ai kai ne nan mai ilimi hau bai taba yin hudu ba a takaice ma dai ba shi da larabcin da zai iya ba amma sai Allah ya masa basira ka san basira da kake ganin ta roki Allah ya baka ita za ka fitar da kai a matsala daiwa wallahi yana tashi kafin ya je kawai sai dauko qur'ani bare kuwa sai ya hau bari kawai ya bude suratul qaf dama ya ji an ce manzo Allah yana yawan karanta suratul qaf a hudu bansa kawai qaf wal qur'anil majid eh kawai ya karanto ayoyi a qaf kawai sai ya zauna sai ya tashi kawai ya ci gaba ya kawo wasu ayoyi ba kawai ya ci. <laughs> ini shi ke raba gana ta ba hudu ba ta yi ba hudu ba ta yi kaga hudu ba ta yi to wannan yana daga cikin abin da ake faɗa akan al-Imam Tirmidhi wajen ƙarfin haddasa da yake da ita ah haka nan kuma kamar yadda muka sani yana daga cikin abin da ke nuna ilimin malami waɗanda suka karatu a wajensa idan kaga cewa waɗanda suka karatu a wajen su ma manya-manya malamai ne wannan yana nuna cewa babban malami ne da haka ah, akwai manya-manyan malamai waɗanda suke karatu a wajen al-Imam Tirmidhi daga cikinsu akwai Abul Abbas muhammadu ibn Ahmad al-Mahbubi wanda yana daga cikin marwaitan aljami'u jamiu da al yana daga cikin waɗanda aka samu wannan littafin a wajensa sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi haka na akwai Abubakar Ahmad ibn Isma'il as-Sarmaqandi da wasu daga cikin malamai idan tarjamar malami suna faɗan aƙidarsa domin ka san yaya yake in ka shiga littafin ka san me za ka ɗauka idan an ce maka a shari'un ne ba a ash'are ne to ka san za ka haɗu da tawili dama za ka shirya dan za ka haɗu da tawili ka san ina za ka fita in aka ce fihi ta shayyo, akwai ɗan shi an ce a wajensa to za ka san ya za ka mu'amalance shi in ya zo magana akan abin da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko da makamancin wannan to al-imam tirmidhi rahimahullah idan sun zo magana a kansa, aqida sukan ce imaman min a a'immati ahli sunnati wal jamaa shi akan aqidar ahli sunna wal jamaa to jagora ne ba mabiyi bane shi abun bi ne yana kan aqidar salaf ittiba'ul kitabi was sunnah riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gabatar da su akan kowane abu an gane ko ya ishe kai nuna maka aqidar ta gangariya abin da ya kunsa a cikin littafinsa a cikin kitabul iman da kitabul fitan in ka shiga za a ga yadda yake baje kolin aqidar aqira gangariya ta ahlus sunna yadda yake isbatu sifat tabbatar da sufofin Allah subhanahu wataala ba tare da ya kore su ko ya musu tawili ko ya musu abin nan ko ya kore su ko ya harrafa su ko ya musu tawili ko ya takyifi ko ya tamfili ba kuma yana kafa hujja da sahabban maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. da tabi'ai abinda zai nuna maka cewa yana fahimtar alkur'ani da sunna akan fahimtar waɗanda suka gabaci shi malamai suna tattaunawa akan al-Imam Tirmidhi shin ana danganta shi zuwa ga wata mazhaba daga cikin mazhabobin malaman fiqh ko ba a danganta shi ka san malaman fiqh mazhabobin fiqh wani lokacin suna <coughs> jaye jaye idan an ga wani zagakurin malami kowa so yake ce nasa ne ai in kaga ana so mutum ana so a danganta shi kowa yana so ya danganta shi da kansa to na kirki ne in ba na kirki bane ai kore shi ake ta ce dangin ku ne ma sai ka shiru in dai ba za ka iya ƙarya ba ma ka ce ba dangin ku bane to karshe sai dai ka shiru a ce an cewa da dangin ku ne ko sai ka shiru ba ka ba da amsa ba amma in na kirki ne ba sai ka faɗa ba ba sai an tambaye ka ba za ka ce ai wani dangin mu ne wani lokacin ma dangin ma sai ka yi bayani dogo kafin a gano amma saboda mutumin kirki ne za ka yi kokari ka zama na cewa a ka danganta kanka zuwa gare shi to shi yasa wasu malamai suna cewa ba shafi'e ne wasu yan shafi'iya suna cewa ba shafi'e ne an gane ko wasu yan hanabila suna cewa ba hambale ne haka ake yi wasu su ce ba hambale wasu ce ba shafi'e amma in kai ta hakiki ka a al'imamu sirmi ne, za ka gane kawai mu ne baya takalilanci da wata mazhaba daga cikin mazhabul arba din nan shi dai babu wata mazhaba da aka assasa da sunansa mai da za a ce ash-shafi'iyya a ce at-tirmidhiyya babu amma shi mujtahidi ne mutlaq ya ishe ka abin da yake baje koli na banganun magabata idan ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi manhabobin malaman fiqh ya ce wani ya tafi akan kaza wani ya tafi akan kaza sai kuma shi ya faɗa abin da ya tafi akai an gane ko abin da ke nuna maka kenan shi baya ta kalidanci da kowace mazhaba daga cikin mazhabobi guda guda guda hudun nan kar ka ce to ni ma ba zan yi ta kalidanci da mazhabar ba ai karo da karo suka ce sai rago waye ne al-imam tirmidhi tukuna kai kuma waye kai kafin ka ce ba za ka yi riko da mazhaba ba idan har sai ibn taymiya ibn qayyim su ba su malam usaini duk za su ce maka suna da mazhaba to kai ya za a ce baka da mazhaba ba zai yiwu ba dole kana da wata mazhaba da kake riko da ita an fahimta ko mazhaba makaranta ce ba wani abu bane makaranta ce ah malamai sun yabi al-Imam Tirmidhi rahimahullah domin yana daga cikin abin da ake gane nagartar malami irin yabon da aka samu magabatansa ko waɗanda suka suka rayu da shi ko waɗanda suka biyo bayansa suka yi akansa kuma waɗanda suka yabo a kan nasa suwaye su domin malami shi ya san malami an gane ko in malami ya ce wani malami da to malamin ne amma dan mutanen cikin gari kawai wani ya ce wani malami ne ai kaga gaba ba wani bane haka na ji wasu sun zauna suna ta musu wata shekara ta. wai ana musu ne tsakanin wai shek ja'far mahmud adam da shek muhammad awal albani zarewa ya fi ilimi wa'in suna cewa wani ya fi wani na ce kuwa wani ya ce to ai nan ba ku ne ba ahalin abin ne. ai ba ku ne za ku isar da cewa ba kamar mai kuɗi ne a gari shi yake sanin masu kuɗi an gane ko in mai kuɗi ne na gaske to sai gane in an ce wani mai kuɗi ne zai ce eh da gaske ne an kai wani hamshakin mai kuɗi a garin su ba kamar sa sai aka gashi wajen alajamin amin ɗanta ta Allah ya ji kansa da rahama aka yi masa hanya ya je wajen alhaji amin dan tata kaga tunda aka ce aka yi masa hanya kasancewa daga nan ba ka gane yau aka ji aka gabatar da shi aka ce wani shine wani wani ya ce oh shine nake dan gari yan gidan yan gidajen man sadin dan dai haka <laughs> shi kuma yana gani a garin su baka bashi sai kaga cewa mai kudin garin ku kana ganin cewa duk duniya ba mai kudi kamar shi sai ga ya rike wani mai kudi san kasancewa ba ansa bane ko to ana gane cewa wani malami ne da ila yabon da malaman suka yi masa malamai suka yi masa ah, al-imam az-zahabi rahimahullah yi masa yabo a lokacin da zai tarjama sai ce al-imam al-hafiz sahibul jami al-imam in ka san waye az-zahabi shi kuma yace masa Al'imam, imam yace masa al-hafiz jami'u sahibu jami' yi sai nuna maka cewa waye al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah yace adu ahadul a'immatu alladhina yuqtada bihi ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin da ake ake ake ake koyi da su kai kyale waɗannan ina idan na baya ne ɗauko maganan al-imam bukhari ta baya da yake man tafatu bika aksara min man tafata bi abinda na amfana da shi a wajenka ya fi kai abinda ka samu na amfani a wajena wannan ibarar kawai ta isa ta nuna maka wane da al'imam tirmidhi rahimahullah tabaraka wa ta'ala littafin al'imam tirmidhi rahimahullah kamar yadda muka faɗa ana ce da shi aljami ana ce da shi kuma as-sunan wasu malamai su ce aljami wasu kuma su ce as-sunan ya fi kama da asalin sunansa a ce masa aljami saboda an ce littafi aljami shine wanda ya tattara dukkan funun dukkan wasu abuwab na addini <coughs> duk wani abuwabul din da abuwabul ilm duk ya tattara to irin wannan littafin shi ake cire shi aljami kamar aljami usai na ribabul bukari za ka samu akan maganar aƙida za ka samu ahkam hukunce-hukunce na shari'a za ka samu albuyau za ka samu aljihan za ka samu a tarihi wasiyar za ka samu alfitan za ka samu a tafsir haka dai kowane babi za ka ga kowane ɓangare na addini kowane ɓangare na ilimi za ga cewa akwai kitab ko babu da ya akan wannan to wannan shi ake cewa aljani. amma kaga a sunan ai shi littafi ne da ya takaita akan hadithul haka. in an ce sunan to babu a cikin babu kitabul aqida ciki babu ababul aqida ba za a kawo babul fitan ba ba za a kawo ababul tafsir ba ba za a kawo ba to shi yasa kuka ce aljami yafi dacewa da shi akan me akan as-sunan amma kuma abin mamaki ya fi shahara da sunan na al-imam amma dai jami'i ne kamar sunan abi dawud kaga sunan ne sunan nasa'i kaga sunan ne a sunan ibnu majah kaga sunan ne shi ma ba al-jami bane har ma ya fi cancanta da a ce masa al-jami fiye da sahihu muslim saboda sahihu muslim babu kitabu tafsir a ciki babu kitabu tafsir kaga babu ne mai girman gaske amma babu a cikin sahihu muslim sabanin sunan na al-imam tirmidhi ko al-jami' tirmidhi akwai kitabut tafsir a dan haka ya fi dacewa da shi al akan a ce da shi a sunan littafin al-imam tirmidhi rahimahullah yana da wata miza wanda hatta littafin imam al-bukhari da littafin imam muslim ba su da shi yasa wasu malamai suka faɗa kai da suka ce littafin al'imamu a at-Tirmidhi ya fi fa'ida akan littafin Bukhari da Muslim haka wasu malamai suka faɗa wasu suka ce abin da ya sa muka ce ya fi fa'ida <coughs> saboda fa'idar da take cikin sahihul Bukhari sai zakakuri ne ganuwa. ganowa al-Imam al-Bukhari tarjumarsa kadai in yayi na babi shi ka kasa gane me yake nufi kai ta shan wahala ka gane me alakar wannan babun da hadisin da aka kawo karkashin sa sai ka ga sunan babin yayi gabar hadisin yayi yamma haka zaka gari kai sai da hakuri da manyan malamai su suke ganewa yace amma jami'in al-Imam Tirmidhi karamin dalibin ilimi ma zai samu fa'idar sa da wuri daga suka ce ya fi fa'ida akan a littafin al-Imam al-Bukhari ba wai ya kashi inganci ba sannan daga cikin miza ta littafin al-Imam Tirmidhi shi littafinsa ba irin na alimamul bukhari ba ne da yace zai ta'allaka ko zai taƙaita a akan ingantaccen hadithi kare a'a yana kawo hadithi sahihi yana kawo hadithi hasan kuma yana kawo hadithi za’ifi. sai dai bayanin da yake yi akan raunin hadithi, idan ya kawo hadithi mai rauni to zai bayaninsa. da wuya ka samu kaɗan ne za ka samu hadisai a cikin aljami'u tirmidhi face in ya zo karshen hadisin sai faɗo faɗi hukuncin hadisin yace hadha hadithun sahih ko hadha hadithun hasan ko hadha hadithun kaza ne ko fulanun du'ifa fil hadith sai ya rauna hadisin da wani da haka zai zai kawo hadisi a babi babi babi ya kakkasa maka su babi babi babi gwargwadon abuwabul ilmi sannan ya kawo mazahibul fuqaha Malhabar wane kaza malhabar wane kaza malhabar wane kaza wanda ba za ka samu sahih bukhari ba ba za ka samu sahih muslim ba ba za ka samu sunan abi dawud ba amma zai maka wannan sannan zai maka hukunci akan hadisi sannan idan akwai mazajen hadisin da suke da illa zai bayyana maka wani an raunana shi wani akwai magana a kansa Zai maka bayani sannan zai gaya maka hadisin nan sahabban da suka ruwaito hadisin bayan wannan bayan wannan sahabin sai ce fil babi ana abi hurairata wa aishata wa ibn mas'ud wa kaza wa kaza wa kaza sai ka maka wannan kaga duk shawahid ne duk wannan yana cikin fa'idodin da ake samu a cikin sunan Tirmidhi wanda ba a samu a cikin sahih Bukhari ko sahih Muslim ah sannan yana daga cikin sa har yanzu idan ya kawo maka hadisi kuma akwai wato malamai sun tafi akan aiki da wannan hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni sai ya kawo maka maganar rauninsa sai ya ce wal amalu ala hadin hadisi inda ahli ilmi yace amma malamai da wannan hadisin suka aiki duk da cewa yana da rauni amma sai ce wal amalu alai amma malamai sun yi aiki da wannan hadisin abinda zai nuna maka rauninsa wato ba mai yawa bane ko da yana da rauni a ina ganin idan mun yi kwamman munci, ko yana da sauran kan a ashirin ya kamata ku tsayar da ni na to kaga abin da ya saura mana mun ɗan kaɗan ne kuma kun ga muna da malaminmu da ya zo wanda dole ne zai mana jawabai na karfafa gwiwa insha Allah tabaraka wa ta'ala to abin da za mu tafi zuwa gare shi Ah. al'imam turmidi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana da wasu littattafai bayan wannan aljami'u din waɗanda suka shahara daga ciki akwai ashama'il muhammadiyya shekarun bayan mun karanta shi a masallacin babadori a karatunmu na sallan asubahi yana da al'ilal guda biyu akwai al'ilalul kabir akwai kuma al'ilalu saghir wanda shine zama mulhaq a ƙarshen jami'insa wannan littafi da za mu karanta a ƙarshensa akwai mulhaƙinsa na al'ilan sai na da al'asma'u wal kuna yana da kitabun zuhudi yana da tasmiyatu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi al-imam at-tirmidhi a sunan ko jami na al-imam at-tirmidhi malamai sun sha bamban wajen wai a ina za a ajiye shi a jerin waɗannan littattafan guda shida sayyul bukhari sayyul muslim sunan abi dawud sannan sunan nisa'i, sannan ibnu majah guda biyar ko da kuma shi aljami'u na al-imam at-tirmidhi wai a wane daraja za a bar shi wasu daga cikin malamai sukan sa sayyul bukhari sannan sayyul muslim sunan abi dawud sunan nasa'i sannan su ce aljami'u na al-imam at-tirmidhi sai zama shine na nawa na biyar sannan a kawo sunan ibnu majah waɗanda suka bi wannan tsarin sun bi littattafan ne a wajen ingancin hadisan da suke ciki ga aljami'u sai na imamul bukhari ingantattun hadisai ne haka sai muslim ingantattun hadisai ne a ciki sunan abi dawud akwai hadisai waɗanda suke masu rauni amma yan kaɗan haka sunan nasa'i raunanan hadisan da suke ciki ba su kai wanda suke cikin jami'u tirmidhi ba duk da fashi yi bayani amma in ya kawo hadisi mai rauni zai faɗa to amma dai yana nan a ciki ai to waɗanda suka gabatar da sunan sai akan akan sunan tirmidhi sun kalli wannan ne raunanan hadisan da suke cikin aljami'u na al-imam tirmidhi sun fiye akan sunan nasa'i da suka gabatar da sunan nasa'i akan sa wasu su kuma malamai sun gabatar da aljami'u tirmidhi akan sunan na al-imam nasa'i su kuma abinda suka nuna kasratul fawaid suna ganin in an gabatar da bukhari da muslim saboda inganci an gabatar da sunan abi dawud saboda karancin raunanan hadisai da suke ciki da kuma tarkizin sa da yi akan ahkam suka ce to ya kamata a kawo sunan na al-imam tirmidhi ko al-jami'u tirmidhi duk da cewa al-imam an-nasa'i sunan an-nasa'i yafi karancin illar yafi karancin raunanan hadisai amma amfaninsa sa da suke cikinsa, sa bai kamata a jinkirta shi akan sunan na al-imam nasai ba an fahimta ko wannan kuma shi ne abin da mafi yawan malamai suka taba a kansa in sun zo ramzi ka ga in sun kawo ha su ce bukhari sai su kawo Min muslim kenan sai su kawo dal su abi dawud kenan sai su kawo ta abin da ke nuna al-imam at-tirmidhi sannan su kawo nun abin da ke nuna sunanun nasa'i sannan kuma su kawo jah abin da ke nuna ibnu majah al-qazwini wanda shine na karshe a cikin wannan littafi a na al-Imam Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a ciki akwai hadisai waɗanda sun kai kusan 400 wasu suna cewa 3956 amma ana samun bambanci daga wata nuska zuwa nuska waɗannan hadisan da suka maimaitu a sannan kutub da suke cikin al-Imam al-Bukhari a cikin sunan na da imamu ko aljami'in turmidi yana da kutub guda shida sannan yana da abuwa guda 2500 duk da cewa akwai ɗan bambance bambance tsakanin wasu wasu wasu sannan wannan littafi na aljami'u turmidi yana da sharhohi da yawa daga ciki akwai adadatul ahwazi na ibn arabi Almaliki, maliki akwai kuma a utul muktaza akwai an-naf'al na al-imam as-suyuti rahimahullah akwai tuhfatul ahwazi na al-mubarak furi da wasu daga cikin sharhi na malamin baya da na zamani al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala a ƙarshen rayuwarsa ya haɗu da makanta duk da cewa yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa wasu suna ganin cewa an haife shi makaho ne amma gaskiya kaga ko kissa da muka karanta ɗazu ta inda ya ɗauko takardu zai karanta sai ya ga ashe ba su bane yana nuna yana da ido a wannan lokacin da aka dai abin da fi inganci a ƙarshen rayuwarsa ne ya samu ya samu rashin ido Allah madaukake ji kansa da rahama ya rasu a daren litinin goma sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗari biyu da saba'in da tara mun ce an haife shekara ta ɗari biyu da tara ya rasu kuma shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara abin da ke nuna ya rayu shekara saba'in ne chip chip Allah madaukake ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa ubangiji ta ta'ala ya sanya ayyukan da ya a cikin mizaninsa na ayyukan lada mu kuma Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon karanta wannan littafin da fahimtansa da kuma aiki da shi abin da na faɗa daidai Allah ya bani lada kuskure Allah ya ce mun zan gabatar da malamin mu a Sheikh Shayawu Yusuf Ahmad ya dan gabatar mana da kalma wanda za ta zama ƙara ƙarfin gwiwa gare mu da kuma wato fa'idodi da za mu samu daga wajensa a matsayinsa na magabacinmu a karatu magabacinmu a shekaru magabacinmu a gwagwarmayar karantarwa akramakumullahu faltatafaddal mashkuran wa ma'juran insha Allah Gracias. Ah, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyana muhammad wa ala alaikum wa rahmatullahi <clears throat> muna godiya wa Allah mu sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan guri mai albarka wannan masallaci da ake eh, gabatar da wannan karatuka bayan kammala eh, littafi mai albarka daga cikin manyan manyan littafai da aka rubuta a cikin al hakam shine bulugul marami eh, yau ake bude eh, karatun eh, sunan turmizi ko kuma aljami na turmizi wanda shi dan uwa abokin da'awa abokin gwagwarmaya abokin karatu gida da waje inda muka zauna a doktor alhafiz usman eh, suleiman ibrahim giyaɗe hafizahullahu wa ra'ahu allah masarki albarka a wannan karantarwa da ake yi zan yi a gurguje zan yi magana a bangarori guda uku Bangare <clears throat> na farko akan gwagwarmaya da yake yi da kuma fa'idantarwa da karantarwa da yake yi wanda lokacin da yake ina so ɗalibai masu sauraronmu su sa ido su akan wannan abinda ake bukata malami in zai karantar yayin da yake karantarwa ya talawo wajen karantarwarsa ɓangarori na ilimi musamman ulumin shari'a ya ba da muhimmanci wajen waɗannan in yana da abin da zai bayar ɗin shine ɓangaren aƙida bangaren eh, fiƙihu da kuma ɓangare na abin da ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su ne ake cirar aqida da fikihu din amma tunda sun zama duka fannoni ne masu cin gashin kansu to lalle ana buƙatar malami ya ba da muhimmanci akan wannan ah, to in mun lura da karantarwa da shi dan uwanmu ah, Dr. Usman yake yi dukkan wannan fannonin a wajen darussansa yana yi akwai inda ake karantar da aqida kamar inda ake karantar da kitabun shari'a ko na bukar ajuri wanda ake karantarwa akwai inda ake karantar da fiqh inda ake karantar da adrul bahiya ko na imam shaukani wannan littafin fiqh ne nan gurin kuma ana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma inda ake karantar da tafsiri wannan durusul amma banda kuma karatu da ake na hawas na ɗaliban ilimi wanda ko duka wani fannonin ilimi da ɗalibin ilimi yake buƙatar ya koya ya zama malami ana karantarwa duka da ɓangaren loga ɓangaren abin da ya shafi fiƙiwo ɓangaren usul ɓangaren mutsala akwai darussa macin kan su wannan to duk mutumin da yake da ahaliya yake da dama irin waɗannan to ana buƙatar ya ba da muhimmanci wajen wannan fannoni ɗin da haka waɗanda suke kusa da wanda suke nesa suke da alaka da wuraren da ake karantar wannan to lallai ne ina eh, jan hankalin su su ba da muhimmanci su san abin da ake karantar da su san muhimmanci abin da ake karantar da su daga lokacin da aka dawwana ilimi duk malamai wanda da cikin magana kan su musamman lokacin da aka fara samun zuhur da bida bidiyoyi sana aka samu malamai duka suna tantar wajen karantarwa ta wata rubuta rubuta ba da yi ishara da su a kan na biyu zuwa ƙarni na uku don ake dandazon ƙarshen ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku a don ake dandazon malamai haka ne wanda shi ne an dandazon ganin wannan ƙarni don irin eh, ƙarshen ƙarni na ɗaya farkon ƙarni na biyu zuwa ƙarshensa a wani lokacin nan babu fitan a lokacin babu fitintunu babu bidiyoyi da yawa wa ka kara wani lokacin ka bayyana ba a wani lokacin sun yi rubutu a kan abin da ya shafi eh, ɓangaren tauhidi a asar masala na tauhidi A shi imamu turmizi kuma da yana cin wannan karnin lokacin bidiyoyin bayyana ya yi bayani akan tauhidi ya yi bayani akan aƙida a cikin jami'in nasa akwai kitabun iman haka ne imam bukhari tun a zamani yake shi ma mun ga akwai kitabun tauhid a cikin imam bukhari a cikin jami'in bukhari akwai kitabun iman a cikin ko sai akwai littafai da yi kamar su khalq af'al al-ihba kuma arad al jami'a duka wannan imam bukhari ya yi rubutu a kai haka nan sauran malaman a wannan lokacin nan dukkan su aƙidar masu da ake iya muke iya ji rubutan nan dukkan su suna sake aka ala suna wa jama'a ne a wancan zamanin ɗan bidiya a su tsirari ne da suke suna irin na ya abin da Wani shi ne jagoran su da malamin sa ja'ad bin dirham kan wa ɗaliban su bashir bin marisi da sauran har aka zo a ima na mu'tazilawa wanda su kuma sun zo kusan ƙarfe na uku zuwa na hudu suka fara da wannan mazhabobin to a duk malami a wannan lokacin za ka samu yana ta nan wajen karanta wasa yana karanta eh, fannin da ya ƙwarewa a kai amma kun sha gida ko kuma karanta gida to dan hankali a wannan zalmani, da ɗalibai da kuma da masu tattarwa lalle ne a yi ta nau wajen karatu karantarwa musamman ka samu wani darussa na aƙida in dai kana da matakan ala suna suna ka samu ɓangaro na aƙida karanta ka samu ɓangaro da abin da shafa ta kan ala suna islama shi ne garin da maza ala suna islama ya bayar ya gadar mana da umarnin ala sarki da Allah ya ce ma ta kuma rasulu fa kudu ma na hannu fanta duk abin da maza ala zama kuma nan ma wanda malamin usul ke cewa manzariya ce fi dil umum amma ta kuma rasulu eh tufidul umum ce duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi daga shi akwai ayyukansa daga shi abin da akwai manzansa Allah ya a farta kuma amma ku an hawa in ila wahin yuha da haka kaga dole ne makaranta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta ilimin musulunci wata da san hukuncin da shari'a makaranta a bangaren akida da akida sa'an karka tafsirinsa da wannan kenan abu na biyu da zan ɗanyi jama'a da kansa ma ta yi bayani a kan tattauna da malamai shi ɗan wanda maza haba ne shi maza ne al'amurka mashahura masu kaɗai maza abubuwa su ne da suka fi shahara a nan a daidai wani lokacin imam turmuzi ɗan ƙarni na biyu ne ya tsara su rayuwarsa za ƙarni to a daidai wannan lokacin a tartibin da aka riga aka yi na asirar mutunci da tarar da ta yadda su kasa zamanin zamani ne guda uku ba hudu zuwa biyar su ne a ƙarshe zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne lokacin ta asisin shari'a a lokacin da ba ba shari'a ne daga daga Allah ta hanyar kai Allah sallallahu alaihi wasallam gudun babu mazhaba babu wani mazhaba ko ina shari'a shi na kira shari'a ta asiri na shari'a ta tsoro wannan sunan shari'a magana na barin duniya sallallahu alaihi wasallam wannan suka fara daga lokacin da manzo Allah ya bar duniya aka fara samun mazhabi fahimtar kamar da malaka shara ce ta shari ba da ma a makaranta shine akwai mazhabar su ibn abbas abbas ibn abdullah ma'ana fahimtar su da sauransu ma ba ta zama da sura irin mazhaba lokacin irin su malikiya da shafiya da sauransu ba wannan ahadin su ana kiran su zamani ne na tafsir wal bayan bayani akan shari'ar da Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ta bakin su a manzo Allah su da suka suka karbo shari'ar da fada suka fi fahimtar abin da manzo Allah ya da shi kamar yadda manzo Allah ya yi tazkiya ba ta da khairun da su amma ya zama ladina rulahu wanda suka fi alkhairi khairiyar nan ta wajen fahimtar shari'ar da alkhairi na wajen imani da bin Allah da tsoron Allah sun fi kowa da kuma ilimi to sun suka yi bayani akan shari'a to akwai fahimtoci irin nasu sai kuma yan bayan su wannan yana fara ne daga wani eh, na na daya shine shekara ɗarin farko zuwa bidaya na karni na biyu shine shekara ɗari wani abu to duk wannan a wani mutum suna sahabai suna karewa to ya ya ya abin nan da kusan sabai kusan shekara ɗari ko al'amalin hududin ƙarni na farkon da kusan suka ƙare to sai ƙarni na biya fara lokacin ta da To a lokacin ake assasa ilimi din aka fara assasa ilimi ilimin hadisi ilimin fiqh da sauran fannoni na ilimi to sai ahad na ƙalili, to wannan shi kuma yana fara da ƙarshe ƙarni na biyu na ƙarni na to sai ba sun bayyana a wani lokacin nan da a lokacin su imam malik yana yi mutum mazaba arba'in nan duk sun rayu a waɗannan lokacin da ƙarni na biyu farkon ƙarni ƙarshen ƙarni na farko a ƙarni na biyu zuwa farkon ƙarni na uku a wani duk suka gama rayuwarsu to wanda ya zo a wannan bayan su kaɗan irin ɗan ƙarshen ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku zuwa na hudu to su wannan malaman abinda ake cewa bai kamata ma su yi mazhaba ba duk wanda ya zo a shekara na waɗannan ji saboda mujtahidai ne bai kamata su yi mazhaba ba to amma an samu daidaiku irin yan karni na uku na farkon karni ƙarshen karni na uku zuwa farkon karni na hudu sun nasar da kansu da wasu mazhabobi saboda shaharar wayannan malaman wanda mazhabobi guda hudu suke nasar da kansu kamar irin su Abu Ja'far Bahawi, yana da shekara 300 da wani abu ya nasar da kansa ga mazhabar Shafi'iyya da ƙarshe ya koma mazhabar Hanafiyya to da haka duk irin su Imam Bukhari za su samu ba a cika nasabta su ga wata mazhaba ba irin su Imam Abu Dawuda su Imam Tirmidhi da sauransu saboda a jirgin lokacin su lokaci ne na ishtihadi duk kusan kowa wanda malamin da ya shahara a wannan lokacin nan cewa lokaci ne da aka samu mahalamta ta gaske to dukkan su kusan sun kai martaba na mujtahidi inda ka iya jin sunansa cewa kai martaba na ishtihadi da haka ba lalle bane ma bai kamata ma a ce a ta tahi da maza ba bai amma samu daidai, ko ana iya nasa tasu da wasu a ah, wannan kenan to dan haka da Allah jan hankali a wajen ɗalibai na ilimi dan Allah mu bawa ilimi muhimmanci ko mu koyi ilimi ta hanyar yadda ake koyan sa yanzu da ka duba yanzu malamin ne da aka mana malaman sa da kuma irin hanyoyin da yi bi nan ba duk kusan a takaice ne malami wala duk a gurguje ne amma da zai bada koli akan tirmizi to ina ga darasin nan wai ba wai awa ɗaya ne ba akan wannan irin mukaddimar da yana Allah da inda zai bada koli ya fadada fa'idar kuma wannan in ya fada din za a fa'idanta ba wai zai zai zai bane amma dai saboda amfani da lokaci din aka takaita aka fa'idatin da mu da fa'idu to dan Allah mu bawa muhimmancin karatu irin wannan nau'ikan karatu da ake bayarwa bangarori daban-daban shi ne muke so duk wani wanda yake da dama a matsayinsa na mai karantarwa don Allah ya dauki wannan hanyar in dai zai karantar da aƙida ta wani safi na aƙida a can ya karantar da fiƙiwa a can ya ɗan karantar da ah, hadisi a can ya karantar da kaza duk ya faɗaɗa don fa'idar ta fa'idanta mutane da mutanen gama garin gari mutane da kowa da kowa da ɗaliban ilimi duk a fa'idanta saboda ba abin da zai magance matsalolinmu wallahi in ban da karatu wannan tahalili analysis a ce an zauna kaza akan kaza wallahi karatu ne kawai yanzu da za mu daina irin waɗannan tadiddikan cewa kaza ne matsala kaza kun iske maganin ta wani ake yi a social media ko kuma a kafafen labarai a matsayin mu na musulmi wallahi mu koma ga Allah mu yi karatu kawai a karanta Imam Sahih Bukhari a karanta a fassara mana kawai mu zauna iya fassara za a mana a mana bayanin eh, karatu yanzu mu mukaddimar na tumu da iya karatu aka yi ko iya wanda to haka muke so in an zo darasi na gaba iya karatun za a yi abin da yake littafi a karanta kar a gaya mana abin da yake faruwa a gari in mun bude social media na ya ishe mu baka bukata dan Allah masu karantarwa kar su dauko abin da yake social media su kawo mutane wajen majalisi dan Allah dan Allah wannan nasiha ne ka karanta karatu ka yi tahadiri awa ɗayan nan in dai za ka yi tahadirin gaske ka karanta wala ta ma kaɗan ta ma kaɗan farin wannan abin da muka jin nan a yau inna an suka shi a social media akwai wani shafi da za a yau wani karatun irin wannan misali wannan fayar na aka fara akwai ne cikaro da shi yana irin trending a cikin abin nan to to abin da yake trending kuma yasa ka zo ka maimaita shi ba a bukata wannan shine Allah taimake mu Allah amfanar dakta muna ma fatan alkhairi Allah mana sarki ya sakar alkhairi wannan abuwa da aka yi na talawu Allah shi albarka a matsayin da ni ci abokin gwarmaya ba wasa ba ne kusan duk karatukan da yake duk littafin da zai sa a guri kaza da kaza kaza yana sanar da ni muna tattaunawa muna tattaunawa yana muna tattaunawa Allah mu sauke saka mana alkhairi kowanne zabi mu ga ya sa kowanne zabi ga ya sa to akwai fa'idar da take cikin wannan littafin nan bari ga muku kawai maganar da cika ita ta karshe littafin da aka sa na shari'a na ajuri littafi ne wanda shi ma ɗan wannan ƙarni ne shi ma ɗan ƙarni na uku ne zuwa na hudu ya shiga ya tsallaka shi ɗan wannan ƙarni ya karanta ya rubuta littafi akan aƙida duk waɗansu aƙidu na bid'a da suke yawo a wancan lokacin da suka zama alaƙaƙai da malamai suka rubutu a kansu to shi ma ya ta kawo kawo su waɗansu sabon da ake cewa shekul islam na ne ya kawo na wani sun sana aƙida ake zagin sa shi shekul islam dan kare na bakwai ne shi ko imam al dan kare na nawa ne na hudu na uku ne zuwa ya ba hudu ya nan ya kayyar su kai ta te za a yi an rubuta gabanin sa yanzu an wa mace za mu koma ga wannan littafin da malamai suka rubuta su wannan masalolin nan zu dan istiwa'i duk malamai sun sun rubuta amma saboda ba a karanta littafin magabata littafin da kamata a karanta sai a zo ana mana ilzamat a nuna cewa kawai harkar ma cewa istiwa'i na Allah kan al'arshi da sauran matsaloli na eh, sifatul fi'iliya da eh, ahli sunna suke tabbatarwa sai a yi a nasabta ta a ce kawai sai kuɗa islam da sai kawo su ta kaskama tauhidi shi ake cewa sai kuɗa islam ne wahaja da sai kawo duk wayannan malaman da suke rubutun nan duk sun ka kawo su Ta ma saboda kusan ban ma karanta wancan littattafan kawai sai shirme mu mulki da abin faɗa amma yake ne a zuwa na mai ilzama na kare da mun za mu koma mu karanta littattafan magabata mu yi karatu na gaske wallahi dan bida bai da wani abun magana akan mu ko da wasa bai da abun magana akan mu ma muna biye su su ma yanda suke eh, faɗar maganganu abin da ya faru a yau gobe shi za ta yi da shi mu ma yau abin da ya faru a yau gobe za faru amma mu koma karantawa misali an gama karanta eh, littafin shari'a na ajuri wani ya sa eh, eh, eh, itikad ala suna na wane na lalakayi wani ya sa a suna na halal duk wa'annan malamai da magabata wadda sun rubuto littafai waɗansu mu suna da da sanad din su suka ruwaito duk wannan mas'alolin da muke tarikici da wa'annan a kansu wallahi duk suna nan a cikin wancan littafin karni na biyu karni na uku tun gaba na haifi kakan ibnu taymiya na hudu an rubuta su kuma yanzu ake nasabtawa a ce wahabiya muhammad bin abdullah shi dan karni na ne karni na shafa a ga kawai a maida mu cewa wai mu ne da suka zo da shi da suka zo da shi hata imam malik wallahi mu wadda da ya rubuta sanadiyar ta rikicin yan bid'a ne ya rubuta mu ya rubuta mu wadda mu wadda da kaga tafi na fiqh ko mafi yawansa na fiqh ne to amma saboda cewa yan bid'a in suna bid'a to a shagaltar da su da karanta mai daga cikin sababin ta'alifi na mu wadda shine akwai raddi ne wa yan bid'a dan shi dan bid'a babban abin da za ka maraji da shi shine karantar da Qur'ani da hadisan manzon Allah shikenan shine rusu bid'a ba sai ka zage shi ba ba sai ka tsura mar ashar ba iya kawai ka karanta hadisan manzon Allah ka maraji ka karanta eh, ayoyin Qur'ani ka bar maraji shikenan shine babban magani Allah ya taimake mu mala Allah saka alkhairi kamar yadda yayi addu'a kamar yadda muka zo wajen bude Allah kai mu ranar da za a zo a rufe wannan da mu Allah eh, eh, tsawai ta rayuwar mu mu ga ranar rufewa haka mai gangami ranar rufe haka za mu zo cikin kudin da biyawa ranar da sun wajen da jikoki ba da ƴaƴa haka da mu zo duka a zuwa cika Allah mu suke tege mu eh, kuma na ji daɗi da ya ce sharhin da zai ke yi takaitacce ne wannan yana daga cikin abin da usulubin da ya kamata muke yi sharhin ya zama takaitacce wanda yake a yi iktisari ba mukhil ba a yi iktisari ba mukhil ba sai a yi karatu mai yawa a cikin karamin lokaci yanzu bara mu karamin misali imam malam jafar